ta kawo Assalamu alaikum tare da ni Maman Sidra to ina wa'inda kiba ta musu yawa kun san mace idan kiba ta mata yawa fa duka da ya sa bayan miki kyau to a zo a zazzage kiba a rage kiba a kone kitse masha Allah Maman Sidra ta kawo muku ki Bismillahir Rahmanir Rahim da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Laila Khalifa kashi ne 25. Uban me aka miki hawaye? Ha? Bakin cikin gari zaki iya aure na haka ba? Tun kafin a ji ko ina kin gari halina ko? Shawara ta rage ga mai shiga rijiya. Baki ladda ba, zaki iya canza shawara. In kika yadda kika aure ni, ina mai tabbatar miki da cewa aure na shine mafi munin kuskuren da zaki aikata a cikin rayuwarki. Sumami suna son cutarki ne kawai yarinya. Ya faɗa yana sakin wani smakin. wanda shi kaɗai ya san ma'anarsa. Don Allah ka yi haƙuri ka faɗa musu ba ka suna, ko na faɗa musu ba za su yadda ba ne. Ta faɗa still hawaye na rolin akan fuskarta. Baki ta na kallon yarantarta a fili. Ni ga sakare ko wanda bai san ciwon kansa ba. Tunda kuka baya miki wuya ke kamata ki je ki musu kuka, ko Allah ya sa su ji ki, ko ki faɗa wa ki? Ta su kai tana yarfa hannuwa take faɗin. Mun za ta da ke na ai. Ya taɓe baki gami da tada motar, ya wulla tsakiyar titi, bai ƙara koda kallon side ɗinta ba me zai wa yarinyar nan ne da zai sa ta kura da aurensa yi magana cikin ransa sako ta guess in daga idan tana kallon sa a tsorace me kuma za su yi anan ko kallon ta bai ba ya fice daga motar bai kuma minti biyar bai dawo side ɗin da take buɗe mata kofa fuskar nan a haɗe yake faɗi ke fito idan zai ta shiga yi tana jikin ta wuri ɗaya kai mara na fasa aurenka ka ta ni gida fuskar ta yi daga cikin motar wanda ya saka ta saki ƙara Ƙoƙarin kwace kanta take yi ya riƙe daga gam. Do you want me to slap you? Girgiza kai ta shiga yi tana kallonsa. Haka ya ji hannunta zuwa cikin hotel ɗin. Duk inda suka wuce sai kallonsa ake yi. Yana buɗe ɗakin ya wulla ta akan gado. A tsorace ta miƙe zaune. Ko kulla ta bi ba ya fara ƙoƙarin cire jins ɗin jikinsa. Gana kai ƙara tsorata Asma'u. Da gaske yake lalata mata rayuwa zai yi. Ta mike tsaye tana nufi ƙofa. Sai dai babu halin fita. Ƙofa a rufe. Saukan numfashinsa da jigab da wuyanta. A tsorace ta juyo tana kallonsa. shi ma ɗan cikin idan ta yake kallo wani irin rawa jikin ta yake yana jin saitin zuciyar ta yake harbawa tamkar zai fito ya rike ta a hankali ya tura cikin boks ɗinsa ƙoƙarin kwacewa take ya hana ta jin wani abu ta yi a cikin wandonsa wanda bata ta taɓa jinsa ba a gaba ɗaya kafin rayuwarta a hankali ta ke barazanar ɗaukewa duka saurin ƙarfinta ta tattaro ta tura sa da ƙarfi kafin ya ji saukan mari a dafe yankuncinsa hawa yana zuba a fuskarta ta kasa magana ya dafe fuskarsa yana kallon tamkar mai son gano wani abu a fuskar ta wani irin bala'i take hangowa a cikin ƙwayar idanunsa a sanye mai da wandon jins ɗinsa har lokacin tana tsaye hawa yana rolin akan fuskarta a zuciya ya zo ya buɗe ƙofar yana ficewa daga rum ɗin ta bi bayansa hadari ne ya haɗu sosai ga mamakinsa sai ga ta bi hanyar fita gate ko kallon motar sa bata yi ba ta da motar ya cin mata sai wani yake danna mata amma ko ya zo ba ta yi ba sai kokari take ta tsallaka titi lokaci ɗaya ji gabansa ya yi wata irin bugawa gurin wata mota tana nufuwa da ɗan gudu da alama asma'u bata lura da ita ba lokaci ɗaya ta ji ya fusgo ta gefen titi da mamaki take kallon sa ta bude baki za ta yi masa masifa cikin tsawon yake faɗin enough ba ki da hankali ba ki ganin mota ne idan wani abu ya same ki me yake so na faɗa wa iyayenki kin san Aisha na kasa sawa ya saki hannunta ya nufi motar juya ta tana kallon sa da alama ita yake jira jiki a sanye ta nufi motar har suka isa gida babu mai magana a cikin cikinsu ta riga sa fita daga motar ya yi bayanta da kallo a hankali ya ɗora kansa a kan sitiyari kallo ɗaya ana ya ɗauke kansa kai tsaye cikin bedroom ya nufa da idanun sa bisa da shi ko kaɗan bai yadda da maska ba kayan jikinsa ya cire ya nufi bedroom ya refreshin kansa ya fi minti ishirin a cikin toilet kafin ya fito ɗaure da milk towel a ganin anas kwance a cikin sofa yana danna waya ya ƙara ɗaure fuska ya isa gaban mirror dressing ya shiga shirya kansa maska ban yarda da kai ba wallahi ka faɗa min me kai yar mutane anas ya ƙarasa magana na kallon khalifa wanda ya juya a mugun fusace yana bin anas da wani irin mugun kallo zai magana ko me tuna sai kuma ya fasa ya shirya kansa cikin ruwan tokan pajamas ya kwashi wayoyinsa yana kofar fita daga room din ana sai shaga masa cikin toshin murya yake faɗi magana fa nake maka maska a fusace dagawa ana sanu cikin kosan murya yake faɗi please leave me alone da aka yi buɗe kofar a fusace ya fice daga room din baki sake ana sai bisa da ido zuniya a cikin mota ya dafe kansa so yake wa kansa mafita ba zai yi auren asama'u ba ya fi minti goma a haka kamar an taba sa ya miki tsaye na cikin gida a hankali ta saka kanta cikin filo tana shi shekar kuka yau halin da khalifa ya nuna mata ya yi mugun tsorata ta ta san mutum ta kuskura ta shiga cikin gidansa sunanta sori kashe ta zai haka ko ta faɗa min ba yadda za ta yi ba jin an buɗe ƙofar ɗakin da ya saka ta ƙara lafiyawa don duk tunanin ta mamuɗin haka ta ƙara cusa kanta cikin filo hannu sa ya kunna fitila hanko da ya tsakiyar gado ta cusa kanta a cikin filo na san ba bacci yake ba ki tashi mai magana a tsorace ta miƙe zaune tana zare ido jikinta ko ina rawa yake da gaske shine a ɗakin ta to me ya kawo sa ka fita min daga ɗaki ko ne maka ihu ko ya san mugun halinka lokaci da yasa kisma gami da ɗake mu ta gida karki tunanin mari na da kika yi kin sha banza ko ɗaya na gama yanke shawara a ki a shirye nake da na aure ki ko dan fansan marin da kika yi min aure na shine mafi mummunan ki a cikin rayuwarki haka zan yi mugun koya miki hankali da ko da wasa aka ce ki daga hannu ki ma namiji ba za ki yi ba yanzu wasan namu zai fara haka ki shirya karɓa na a matsayin mijinki nan da sati biyu ya ɗansa Isma'il gami da shafa sajensa cikin sanyi murya yake faɗa kin ji girma na ko ki shirya karɓa ta a kowane sakon kowane mint a matsayin abokin rayuwarki a hankali ya shafa ta ya sassauta murya gami da faɗin good night wife da aka yi fice daga ɗakin mun gobatte da kallo hawa yana mugun zuba a fuskarta a hankali ta sa hannayenta duka biyu ta rufe bakinta ta fashe da wani irin kukan bakin ciki a daren asama'u ba ta yi wani baccin kirki ba kwana biyu suka lifa suka yi a sokoto suka juya wanda dadin su asma'u har ya baiwa khalifa a aurenta ba karamin murna mami ta yi ba haka ma big mom bangaren amarya asma'u kuwa lokaci ɗaya ta fita hayyacinta ta yi muguwar rama babu damar ta faɗa wa ta ba ta son khalifa da mom ɗinta bata bata damu hakan ba mami suna komawa ta samu baban kaduna da maganan murmushi kawai baban kaduna yi gami da sanya alkhairi dan ya san babu inda wannan auren na khalifa zai je ya yi mugun sanin halin khalifa fiye da mamin da ta fisa kusanci da shi a nan kaduna ya zube kuɗi don haɗa wa khalifa lefe haka sa abin basu kaskafa flight zuwa sokoto don biyan sadakin khalifa hajjata da samu labari ba karamin farin ciki ta yi ba haka dangin suka shiga murna khalifa zai yi aure ba Famalli tana jin labari a nan ta yanke jiki da faɗi sai garin asibiti dama ba wani cikakken lafiya gare ta ba. Kwanan Mima biya a asibiti bata san wanda yake kanta ba sai sambatu take tana faɗin sunan Khalifa. Duk wanda ya ga halin da Mima take ciki sai ya tausaya mata so ɗaya khalifa ya je duba ta da aka suka ɗaga ƙasar dubai shi da mamansa don ne lefansa a ɓangaren amarya kuwa a tsaitsaye ta shiga zazzaɓi ta rami lokaci ɗaya haka mu ta saka aka shiga gyara ta sai tattalinta ake yi kamar kwai don ta tunanin mum rabuwa da su ne ya saka ta wannan ramar kwanan su khalifa uku a ƙasar dubai suka dawo sun haɗu lefe na gani na faɗa kwanan su biyu aka haɗa a kaisa na aka fara shirye-shiryen biki ta kowane ɓangaren ko sau da ya khalifa bai taɓa daga waya ya kira amaryarsa da sunan ya ta gyaba Anas shi kam ko kaɗan bai yadda da abokinsa ba, yana ji a jikinsa akwai abin da yake shiryawa. Dina da walima kawai amarya ta yi, dina ma ango bai zo ba, sai dai ana gobe ɗaurin aure suka nufi sakwata shi da friends ɗinsa. Washe gari ya sabar, ƙarfe goma sha biyu na rana aka daura auren Khalifa Maska da amaryarsa samawu. Ana gama ɗaurin auren zuwa biyu, uban amarya ya saka amarya a cikin flight. Ita da ango da friends ɗinsa suka nufi kedi. Amarya tamkar za ta shiɗe, ko a cikin jirgi kalifa ya harɗe hannayensa akan ƙirji. Yana kallon amaryarsa wanda ta sa kanta cikin cinyoyinta tana kuka mara sauti murmushi wanda shi kaɗai ya san minin ɗinsa cikin muryar ɗaya yake faɗin haba wife sai ka ce wanda za a kai gidan maƙiyinta karki manta mu ɗin dangin juna ne ya shafa wuyanta ya ji da zafi sosai idan saki dariya yana faɗin please stop crying karki min asarar wannan daren Khalifa tamkar da dutse yake magana yana ɗauko kansa suka haɗa ido da Anas wanda ya ƙura masa ido tamkar mai son gano wani abu a cikin fuskarsa. Khalifa ya ɗage mata gida gami da shafa sajansa. Anas ya girgiza kai gami da ɗauke kansa. Ko da suka sauka, da da Habibu Muska Palace aka wuce da amarya. Nan mami da ƙawayenta suka karɓi amarya. Hankalin mami ya tashi cin jikin amarya da zafi, haka ta ja ta ɓangaren Khalifa. Nan take ta kira family doctor su a waya. Cikin minti ishirin ya ƙara su, anan ya duba ta ya bata drugs. Ya faɗa mami gajiya ne kawai da damuwa. Da girma mami ta tilasta ta tashati tana gamawa sai amai. kuka ta dinga rusawa mami tamkar za ta shiɗe din da tuno maganganun kalifa maska sai gaban ta ya faɗi mami ta rasa yadda za ta yi da ita da kira ta samu ta sha magani ba ɗauki lokaci ba ta samu bacci mami ta gyara mata kwanciyarta ta ja mata blanket da yake garin akwai sanyi haka ta kashe mata AC duka bangaren ta koma ta ci gaba da kula da baki kusan karfe shida ne ma ya shigo faɗin nasa kallo ɗaya za ka yi masa kasan a gajiye yake kayan jikinsa ya cire kai tsaye faɗa toilet wanka yi yana gaban da biro yana tsine kansa tawul ya ji kamar saukan numfashin mutum a cikin ɗakinsa. A tsorace ya juya nufi bed ɗinsa, da mamaki ya sa hannu ya yayi bargon. Wani ido ya yana kallon ta yadda take bacci tana sauki ajiyar zuciya. Hannunsa ya kai kunyanta ya shafa ya ji babu zafi, zazzabin ya sauka kenan. A hankali ya saki murmushin mugunta, maimakon ya saka kayansa sai ya hau kan gadon, ya jawo ta gaba ɗaya jikinsa. A hankali ya fara lalube bayanta, ya ji inda zub ɗin rigar ta yake, da kira ya samo sa, ya ja sa ya sauke ƙasa. Cire rigar ya yi duka, dama rigar da siket ne na les, yana mamakin nauyin baccinta ya kalli kirjinta da ke cike da dukiya fulani yana mamakin karamin yarinya da ita jin da abubuwa suka cika mata gaba a hankali ya balle baradinta ya shafko su cike da mugunta ya fara murza su iyaka karfinsa wani irin bala'i take ji har cikin tsakiyar kanta babu shiri ta buɗe idan ta suka ido biyu da shi numfashinta ta je na barazanar ɗaukewa dage mata gida ya ci gaba da murza sa ransa rantsa idan ta yi lokaci ɗaya hawayen azaba suka fara sauka akan fuskarta dan Allah ka bari zafi ta yi magana cikin muryar kuka kokarin kwata kanta take yi ya danne ta ya cifki ɗaya ya fara sha cikin salon mugunta wani ihun azaba ta saki a tsorace jaraba yana mai da numfashi bugun kallo ke jifan da shi kokarin mai da rigar ta take yi ya fuske rigar ya hulle da ita gefe ɗaya lokaci ɗaya jikinta ya fara mugun rawa tawul ɗin jikinsa ya warware duka babu shiri ta rufe idanta jikinta babu inda baya rawa open your eyes ya faɗa da layan voice ɗinsa yana daka mata tsawa a gigice ta buɗe ido sunan yi magana cikin bata umarni girgiza kai ta shiga yi cikin murya kuka take faɗin ban iyawa ya yi khalifa ka yi haƙuri na tuba wani mugun haushin ta ya ƙara cika sa hannu suka ya jawo kafarta da ƙarfi zuwa gabansa wani irin ƙara ta saki wani bagon mari ya ɗauke ta da shi babu shiri ta rufe baki hawa yana rolin akan fuskarta idan kika ƙara magana sai na baki mugun mamaki haka bana son gardama ki abin da nace idan kina son gangi da lafiya gida gai ta shiga yi tun kafin ta ji me zai ce ya ɗauki da cak ya ɗora akan jinyoyinsa. ciki da mugunta ya kama din ta ya fara murzawa sai wani limshe ido yake kama mun ta ja magana can ƙasa kan kama muryarsa ba kallonsa take ya tsorace yi mugun haɗe rai ya daka mata tsawa yana faɗin ba za ki kama ba sai na tsumar da ki jikinta na rawa hannunta na rawa ta ɗora hannunta a wurin lokaci ɗaya ta fashe da kukan bakin ciki ah ya faɗa sounding so sweet da alama yana jin daɗin abin da take masa ƙarar rungumi ta yi sosai a jikinsa yana shinshinar dogon wuyanta a hankali hawayenta yake sauka akan kafaɗarsa dan tsayawa yana kallanta gaban sai ya faɗi dan take ta rikida ta koma masa lela maska ya shafa fuskar ta cikin rawan murya yake faɗin Aisha yana kokarin tallabo fuskar ta ji ana nokin sai lokacin ya dawo hankalinsa da sauri tura ta ya miƙe tsaye cike da jin haushin kansa tawul sa ya mayar kai tsaye ne bako ita kuma asma'u da sauri ta ɗauki rigarta tana kokarin sakawa yana buɗe gaba suka ido biyu da amara ta ido tana sa tana sanya cikin wani tsadaddan lens purple kokarin tura kanta take yi cikin ɗakin ya tsayar da ita cikin tsawa yake faɗin baki da hankali ne ina yake tunanin zuwa ta turo baki shaye da toka take faɗin mami ce fa ta ce na zo na tada asmi ya ja tsaki ya harare ta yana faɗi ki ce tana zuwa yayin mana tare ta ce mu zo fa ya watsa mata wani mugun kallo ya mai da kofar ya rufe tsaye ganta hatta saka rigar jikinta gaba ɗaya ya yi sanyi ya harare ta yana faɗin ba za ki wanka ba da daɗin da na gama baki haka za ki mai da kayan ki ke wace irin jahila ce yi maganar rai a bace ya rufe ta shiga da hannunta still hawa yana rolling akan fuskarta ya ja tsaki nuna mata cikin tsawa yake faɗin have your way out tamkar jira take ta fara takawa cikin sauri ta nufi kofa da ido ya bi ta yana ganin ta fice daga ɗakin ya dakune fuska ya shiga squeezing ɗin su kansa haushin kansa duka ya kama sa toilet yana fa yi wani wankan ya shirya kansa cikin white shirt and trouser wanda ya mugun karɓarsa yana so ya ga mami sai dai mutane sun cika gidan haka ya fice wasa sai wani tare dawo gidan lokacin mutane sun watse ya yi tunanin mami za ta ba sa matarsa a daren yau sai ga sabanin haka ba ta da lafiya dadi ya ce a ta zuwa gobe yanzu ma sai da aka yi mata allura wai ina ka gani ya dan shafa kansa fuska babu walwala yake faɗi ina clinic mami yunwa nake ji akwai abinci akan dining je ka zuba ya miƙe tsaye na dining a ransa yake faɗin Allah ya taimake ki yarinya da yau kin yi mugun raina kanki yana gama wai ficewarsa ba tare da ya san inda amaryarsa take ba haka mami bata ce ya shiga ya ganta ba washe gari sai wurin sha ɗaya shigo gidan cikin rigar body hug and trouser sai kamshi yake zubawa a falo ya same su su suna breakfast suna haɗa ido da shi ta saurin ɗauke kanta gabanta na faɗuwa amurka ta gaishe sa ya amsa cikin sakin fuska ya ja kujera kusa da mami ya zauna yana gaishe da mami ta amsa tana faɗin me za a zuba maka ita kama asma'u ko kallon sa ta yi ba jide ta koshi da breakfast ɗin da take yi muryar mami ta katse ta asma'u doki plate ki sabin yayanki ta daga ido ta kalle sa ya harare ta ta saurin ɗauke kanta ta shiga tila masa dankalin turawa wanda ya kusan cika bullet sakin baki yana kallanta mami ta murmushi tana faɗin da kyau dota ƙara ki cika masa plate kamar kin san khalifa baya son cin abinci ta sa farko ta turo gabansa nan ma ko kallonsa ba ta yi ba ta ɗauki mok ta haɗa masa ti yana so sa haɗa ido ta ki basa dama haka tana kokarin barin dining ɗin ya yi saurin dakatar da ita ki shirya za mu fita tashin hankalin da ta shiga ba ma kaɗan ba ne ta juya tsorace tana kallon sa wanda mami ta yi mamakin tsoratar da ta ita kan mami ta ji daɗin kulawar da khalifa ke wa asma'u ko kadan ba ta son su da khalifa ba ta ce komai ba ta nufi master bedroom ɗin mami da sassarfa ina breakfast suna hira da mami yayi khalifa zan bi ku dan Allah amara ta faɗa cikin fuskar tausayi ya harare ta na faɗin a ah, amara ki tsaya da mami daga ni sai amarya ta nake samu fita ko me tuno yi saurin kallon mami ya sa hannu duka biyar rufe bakinsa yana ware ido mami ta harare sa Mami ta miƙe tsaye. Yana squeezing su kansa yake faɗi. Mami, ki turo min ita dan Allah. Sanyi ya san motar ya saka ta takuri kanta wuri ɗaya. Duk da bel ɗin jikinta yana da kauri, amma wani irin sanyi take ji. Tana mamakin duk san isinta ta ji wannan ya fita a ranta. Addu'a take yi Allah sa su yi su fita, ya maida ta gidan mami. Masu clinic suka nufa, duk inda suka wuce sai kallon ake yi kowa mamaki yake yaushe khalifa ya sabon aure yaushe ya fara kula mace kai sai ofis din sa suka nufa sakin baki da ido ta tana kallon katon ofis ɗinsa tumka a kasar turai don kyau ga fix ɗin sanin da lela maska a kowace kusurwa ta ofis ɗin wani ya wuta diya a ranta take faɗin sun yi bala'in dacewa lela tana da kyau dole khalifa daina kallon duk wata ya mace ya isa wani katon fix ɗinta wanda take sanye cikin black indonesian abaya da black veil saboda abaya wasu her favorite outfit don haka yake mata mugun kyau ta turo baki ta ware ido fik ɗin ya tafi da imaninta kina da kyau lela maska ta faɗa a hankali ji da yan kama ugunta cikin sanyin murya yake faɗi. baki san tana da kyau ba sai yau yi magana still yana riƙe da ugunta hannu da suka tana ƙoƙarin cire hannunsa a jikinta ta kasa kan wata haɗaɗɗiyar sofa suka zube dukansu ina ƙasa tana saman sa. gaban tana faɗuwa take ƙoƙarin sauka ya riƙe ta gagam yana kallon idanunta lokaci ɗaya saki smile yana jan hancinta ta yi saurin kawar da kanta hannunsa yake ƙoƙarin zarawa a cikin rigarta a tsorace ta riƙe masa hannu bai fasa abin da yake ba sai ma wani lumshe ido da yake ina son boobs din yarinyar nan bai san me saka yake so ba ya daga ta cak tana wuntsile wuntsile sai wani haɗaɗɗen rum mai ɗauke da italian bed ya sauke ta ta murgina tsorace take kallon sa kayan jikinsa ta ga ya shiga cirewa kalmar inna lillahi kawai take faɗa a hankali ya hau kan gadon ya jawo ta jikinsa ina jin da jikin da ke wani mugun rawa relax husna babu abin da zan yi miki sha miki kawai zan yi ya faɗa cikin wata irin kasalin murya Tana girgiza kai ya cire duka doguwar rigar jikinta. Daga ita sai ina wuyas, kalar brown. Zai balle bura ɗin jikinta da sauri ta hannunsa, jikinta ko ina rawa yake. Hawa yana zuba idan da take girgiza masa kai. Nan da ke haɗe rai cikin kakkausar murya yake faɗin. Taimaka miki fa zan yi nisha miki. Da haka bai ƙara sauraron ta ba, ya samu ya balle bura ɗin. Haka ya cire siket ɗin jikinta, ya wurgar da shi gefe. Daga ita sai fan. Hannu ta saka kirjinta ta rufe ta fashe da guga lokaci ɗaya. Haushin ta ya ƙara cika sa, ya daka mata tsawa. uban me aka yi miki ya kwanta akan cinyoyin da ya kama kirjinta yana sha mata haka ya saka ɗayan hannunsa yana murza ɗayan tun tana mutsunwa ta kanta har ta daina ta fara injiyoyin ɗin wasan da yake mata dan khalifa ƙarshe ne a wannan fannin sai gashi asma'u na shafa su khalifa haka tana ƙara bankaro masa kirjinta sai nishi take a hankali ya bude ido yana kallon yadda ta wani limshi ido murmushin mugunta ya sake a cikin ransa yake faɗin I'm going to teach you a very good lesson. Shirin da ta ji ya saka ta ɗan buɗe idanta da suka fara canza kala tana kallon khalifa wanda shi ma kallon ta yake dan Allah ka ci gaba kakka daina i love it ta faɗa cikin ranta ba ta taɓa jin wannan abin ba bakin sai haɗa da nata ya fara kisan ɗinta haka lokaci ɗaya ya tura hannunsa cikin fan ɗinta saurin jiri hannunsa ya daga wurin abin da ya fatsana da ƙinƙimi a jikin ya mace a duniya ya zane ya jigawa mace da gashi yana ɗaya daga cikin abin da ya saka yake ga wannan lela ba ka taɓa ganin gashi a jikinta Saurin tura ta ya gefe ya mike tsaye kai tsaye tole ya wuce da ita ta bisa hankalinta a tashi ko kaɗan ba ta so ya daina abin da yake mata gami kafafun da ta yi wuri ɗaya tana jin wani irin filin wanda ba ta taɓa jin kalarsa ba a tsayin rayuwarta ko da fita daga toilet bata ta motsa daga inda take ba wani mugun tsananta ya ji ya ƙara kama sa bice kuma bai canza kayan jikinsa ya ban mata rum da kyar ta lallaɓa ta shige toilet wanka ta fito ta shirya kanta komai nata a sanye take yin sa wanda duk ta ofis ɗin nasa baya ciki nan ta zauna zaman jiransa na awa ɗaya sai gashi ya shigo ya kwashe wayoyinsa a wulaƙance yake faɗin ba ki tashi tafiya ba ne tafiya ta a gauce ta miƙe tsaye ta ma riga su isa ƙofa da doguwar harara ya bi ta kafin ya rufa mata baya a bakin yadda gidansu ya soke ta ya ja mota sai gaba abinsa mami ta tarbe ta cikin farin ciki tana tambayar ta ina kalifa yake ya fita mami Amsa da ta iya baiwa mami kenan ta shige wata faɗin amra faɗawa ta yi kaggado gami da sakin ajiyar zuciya limshi da tana tunanin da ta kasance ita da kalifa a hankali ta kai hannunta cikin fan ta, ta shafa wani irin ajiyar zuciya ta sauke ji take kamar ba za ta iya rayuwa ba tare da kalifa ba nan take zuciya ta kama da mugun sansa ta rasa tantance san khalifa take yi ko kuma sha'awarsa take ji Allah Allah take dare a kai ta gidan khalifa za ta iya jure duk wani wulakanci na san mutum za ta same sa bayan sallar shayi baban Kaduna ya hada sai ya masa nasiha haka ya ce ya dauki amaryarsa su tafi Asma'u ta yi kukan rabuwa da mami ta tabbata iyayenta ba karamin santa suke ba ganin irin uban dukiyar da aka kashe mata ga mamakin ta ko'ina na kusurwa falon nasu fix din laila maskani da khalifa masu ke masa marhaban wani abu ta ji ya tsaya mata shi kan gugun ko ƙara kallon ta bai ba ya shige wasu faɗinsa kusa da ɗakin da ya shiga nan ta shiga sai ta ga manyan trolleys ɗinta a gefe da alama nan ne ta komai na ɗakin brown ne ba ta san lokacin da ta saki murmushi ba wasu wasa kusan sha biyu da rabi da dare ta kasa bacci tana jiran angon nata gaba ɗaya ta fita hayyacinta ta matsi zo ya fara taɓa ta kasa daurewa ta ta sauka daga kan gadon tana sanye da wata arniyar riga bacci wanda ake hango tsaraicin ta a fili ta zira slippers a kafanta ta bude kofar room ɗinta a hankali kofar da ta ga ya shiga dan ta rika kofar ta ji ta a rufe wani irin mugun faduwa gaban ta yi wani abu mai ɗumi ta ji ya fara sauka akan fuskarta ta sa da ta ga hawaye ne jiki ya sanye ta koma ɗakin da ta faɗa kan gado ta dafe mara ta tana cije bakinta tana tunanin ta daga liva a daren ranar ba ta yi bacci ba Bin da tunanin Khalifa babu abin da ta yi, sai bayan sallah asuba bacci barawo ya ɗauke ta. Ba ita ta farka ba sai da ƙarawar da ta tashe ta. amara Maska ce, mai kiran tana ɗagawa ta ce, mata yayin mu, ga breakfast nan na kawo miki, na wuce school. Tana soke waya ta faɗa toilet ta yi wanka, ta fito cikin shiga wani crazy jeans da wata ƴaɓɓin gila riga body hug, wanda ko cibiyar ta bata rufe ba. Ta kama gashinta ta ɗaure, ta yi kyau sosai. Ko da ta shiga room ɗin, Khalifa baya ciki, ta je ta yi nokin a ƙofar toilet, shiru ta ji. haka ya saka ta tura kai wayan ta gani nan da fito zuwa falo nan ma baya nan jiki na rawa ta saka dogon riga a baya mai balle a jikin rigar ta fata fakin lot babu motarsa gaban da ta ji ya faɗi kasa daurewa ta nufi mai gadi tana tambayarsa ko khalifa ya fita ne dan ya bata amsa da faɗin karfe takwas na safe ya fita aiki jiki sanye ta koma cikin gida ko breakfast din kirki bata iya yi ba sun yi waya da mami da kuma mam ɗinta duk ta fita ta damu na rashin ganin khalifa kusan sati ɗaya bata saka khalifa a ida ba sai tsakar dare yake dawowa haka da safiya ta waye yake yin ficewarsa kafin ta tashi yau kusan sati uku kenan bata saka sa idan ta ba yau ya kasance ranar ladi da yamma tana falo da karar buɗe kofa da sauki ta daga kanta suka yi ido biyu da shi yana cikin farin wandon trikwata da red din shirt zuba masa ido ta kamar wata mayya bata san lokacin da ta je da gudu ta shige jikinsa ba za ta yi magana ya cire ta daga jikinsa ya ɗaure fuska ya nufa hanyar ɗakinsa ta rufa masa baya yau ko me zai faru sai dai ya faru ta gaji wallahi a nan da shiga ƙarewar rum din nasa kallo ganin fix din lela ko ina ya kara fasata ta ba ta lokacin da ta ɗauki ɗayan fix din ba ta sake su akan marbles din room din. a wani irin fasace ya yana kallon fix din Laila da ya gama tarwatsewa ya zube a gaban fasashen fix din. ya ɗauki fix din ya saka hannu ya shafa sa kan gare mai sa da wani irin gagarumin bala'i ya tunkaro ta haka ya girgiza Asma'u sosai ba ta taba ganin sa a haka ba amma ta daure ba ta nuna ba ya daga hannu ya sauke mata yatsun sa biyar nan take hawaye suka fara sauka akan fuskarta akan wannan gawar zaka daga hannu kawai wani marin ya ƙara kai mata jikinsa ko ina rawa yake yi? ki shiga hankalinki na ce ki shiga hankalinki Aisha na ke kira gawa ko uwar da ta kawo ki duniya ba isa ta kira Aisha gawa ba dan na taɓa yake ƙoƙarin kirina da lokaci daya how dare you cikin yawan kuga take faɗin kar ka saka min uwa wallahi mind your tongue before you speak Mr. Khalifa zan iya jure komai banda cin zarafin mahaifiyata sannan kuma ni ba jaka bace da zaka ajiye ni a cikin gidanka ya kamata ka faɗa min matsayina kafin ta ƙara magana ya cire belt a zuciya shiga jibgarta sai ihu take tana kiran mom ɗinta duka yake mata ba na wasa ba ya wurgi da bel din ya tura ta cikin fasashen gilas din da ta tarwatsa fix din lela Maska kwashe shi kafin da sauya miki kamar ni wallahi yadda ta gansa ta san zai iya kashe ta jiki na rawa ta saka hannu tana tattara sa bata damu da yankewar da take ba ya fusko da ya wullar da ita kofar ɗakin ya nuna ta da yatsa a bace yake faɗin daga yau sai yau duk ran na kara ganin ki a kofar ɗakin nan sai na baki mugun mamaki wa ya kawai ya faɗa gami da bugo kofar Fikin ya dora akan kirjinsa sai faɗi yake I'm sorry Mrs. Khalifa Maska, forgive me, laifi na ne. Haka ita maimaitawa tamka wani zautacce. Da kyar tallaba ta koma ɗakinta ko ina jikinta ciwo yake. Sai da ta kwana biyu tana jinya jikinta. Tun daga lokacin bata ƙara ganin Khalifa ba. Ta yi baki ta rami, ta bata hayyacinta. Yau ya kasance ranar Monday tana kwanci a ɗakinta sai rawar sanyi take yi da alamar zazzaɓi take ji. Kamar Maryam mami na kwala mata kira a zafar ta miƙe duk da jikinta babu ƙarfi haka tana ba hanyar falo da gudu. dai tana kallon mako. yadda ta zama lokaci ɗaya haka kawai ta ji gabanta ya faɗi asma'u ta faɗa jikinta ta sa mata kuka cikin murya kuka take faɗin mami please ki tafi da ni ban da lafiya mutuwa zan yi wallahi ta karasa magana cikin shishika kuka ina khalifa yake bai san baki da lafiya ne? tambayoyin da mami ta shiga jerowa asma'un kenan amma ko ɗaya bata amsa wa mami ba mami ta taimaka mata ta shirya dama direba na waje yana jira umarni mami ta yi masa akan su wuce maska clinic har lokacin asma'u na kwance a jikin mami ko da suka isa ban samu ganin khalifa ba da anan suka haɗu ya duba ta ya bata drugs mami ta wuce da ita gidanta tita hada mata ta bata drugs dinta. bata daɗe ba ta yi bacci mami ta zuba gumi tana kallon yadda maƙun da ta rami ta fita hayyacinta wani tunani ya zo mata ko dai khalifa cutar yarinyar nan yake yi saurin girgiza kai ta wata zuciyar ta fada mata kila ciki gare ta kin kusa samun jika mami murmushi ya bayyana a fuskar mami idan haka ya tabbata ba ta san irin farin cikin da big mu za ta yi ba bayan shayi tana zaune a falon mami tana cin jalof ɗin makaroni ya bayyana a cikin falon kallo ɗaya mata ya ɗauke kansa daidai lokacin mami ta shigo ta kalle sa tana faɗi sai yanzu ya zauna cikin sofa yana faɗi eh mami na gaji wallahi ya faɗa yana wani daƙo ne fuska ka taho da allurar da za ka yi masu ma'u anas ya ce za ka zo da shi na zo da shi yunwa nake ji mami ya faɗi haka nan gami da basar da zancen kai danin ya nafa daga ita sai ina wiyas tana kwance a fetur ɗin mami ya shigo da gangan ta yaka kallo ɗaya mata ya ɗauke kai ya tsaya bakin ƙofa cikin kakkausar murya yake faɗi ya gyara ne miki allura ta miƙe tsaye ta ƙaraso gabansa yana kallon yadda duke fulanin take tsalle cikin buraɗinta ya ja tsaki a ransa ta ƙaraso sa ta dafa shulda sa, ta shagwabe fuska cikin rawar murya take faɗin please kar kai min da zafi ta faɗi tana wani tura masa ƙirjinta tana ɗan nishi a hankali a fusace tura ta yana binta da wani arnan kallo zai magana mami ta turo ƙofar ɗakin ita kan da mama sai da ta tukunya ganin yadda asma'u take daman ti ta hada mata ta sha kafin a yi mata allura mami ta mika wa khalifa masu kama kudin hannunta tana faɗin gashi ka bada ta sha son kafin a yi mata allurar da aka ta fice daga rum ɗin ita kan asma'u ko a jikinta bata ma damu da yadda mami ta isko ta ba gefen gado ta koma ta zauna ta haɗe fuska ya ƙarasa gaban ta yi mika mata kwaf ɗin ti ɗin ta ɗaga kai ta kalle sa ta amshi maf ɗin ta haɗa da nasa ta ɗan shafa da sauri janye hannunsa smile ta suke gami da ware idanta cikin sassan murya take faɗi ina son komai naka yayi kalifa. kai ka koya min ta faɗa gami da kai mu ɗin bakinta tana kallon cikin gidansa kallon da yake tamkayo ya saba ganinta ya yi mamakin canzawa halinta lokaci daya haka ya rigire ta nuna mata wannan hanyar ya zata za ta ji sa ne ta matsa masa ya sake ta ashe ba haka bane bai da wata manufa ba ya yi hakan don ya tsorata ta komai ba mallin da tafi ta manyance ta gaji ta daina wata zuciya ke faɗa masa maybe ta saba bin maza he hates her with passion but he's doing this for mommy bai san zai tanan da ya ɗauka a haka ba ganin da kawai ta ɗora kanta akan ƙirjinsa tana shafawa tana wani limshe ido a fusace tura ta yana mata wani irin kallo cike da masifa yake faɗin ki shiga hankalinki you are not my type ke ba ki kai matsayin mutum da kalifa ke ra'ayi ba wannan mai tattaki da ke nuna da ki ban nuna asa na yi mamaki da lokaci da kika canza hali kika zama abin da kika zama yanzu ba na sha'awar mace mai rawar kai irin ki. kin fahimta yi magana cikin tsawa gami da juyar da ita ta karfi ta baya ya kama hannayenta ya wani murɗi sai da ta saki ƙara azaba cikin muryar da yake faɗin ba na son ki ba na sha'awarki har abada ba na so na fara wannan zuciyar da ganga jikin an halicce su kawai da laila ya saki hannunta awayen azaba suka fi so mata akan fuskarta bai jira ta shirya ba yi mata allura a fasace ya fice daga dakin, gami da bugo mata ƙofar hannun da ta shiga ya Ba ban sake haɗuwa da kalifa ba sai washe gari annama me ke masa zancen sukul ɗin asma'un ya haɗire yana kallon mamun shi bai ga dalilin da zai saka mami ta saka shi a cikin sabgogin yarinyar nan ba mami ta ganin ta haka shi ya ce Ka yi magana khalifa to me zan ce mami yi magana yana ɗauke fuska ita ma mami ta haɗiye rai tana faɗin au baka ma san me zaka ce ba kar ka manta ka ce a karkashin kulawa ka take ka samu mata transfer ai ka san yadda za ka yi shikenan mami zan bincika ka sa matarka a gaba ku koma gidanku ina son na ji bayani nan da sati biyu gara ta ci gaba da karatunta a mota ko kallon ta bai ba har suka isa gida kowa ya shige faɗinsa ta zafi take jin wani irin filin kwance take a ɗaki sai juyi-juyi take tana dafa da cikinta ta fita hayyacinta lokaci ɗaya da kyar ta jawo ta ta kunna data jikinta har rawa yake youtube ta shiga kai ɗaya ta sacin ɗin fon kala-kala aka nuno mata a nan ta shiga ta rinka kalla hannunta na cikin fan ɗinta sai nishi take saki jin da take kamar tana tare da khalifa bata taɓa sanin phone sex na da amfani ba sai wannan ranar ah ash wayyo ya yi khalifa haka ta dinga faɗa tana kallon bidiyon sai da ta samu nutsuwa ta sauke wayar tana mai da numfashi wani daɗi ta ji ya shige ta lokaci ɗaya wanda bata taɓa jin kallonsa ba tun daga ranar inda tana jin sha'awar ta sai ta kama fan bidiyo kala kala ta kalla abin da ta ji daɗi ta more cikin sati ɗaya, khalifa ya gama mata komai za ta ci gaba da ta a abu zaria ya haka ne dan ya nisanta kansa da yarinyar ko kaɗan mami bata ji daɗi ba shi kam khalifa ya nuna mata bai da matsala idan ba ta son hostel zai kama mata gida nan mami ta ce san bata yadda ba gidan hajjafa ba zan iya barinta a gidan hajja ba gaskiya mami da kira mami ta ce ta yadda ta zauna a hostel shi kuma da an yi kwana biyu ya je ya duba matarsa ya yadda ya amince da haka yau ne rana ta farko da ta fara shiga lecture a cikin makarantar abu zaria tun safe suke lecture sai biyu suka fito kallo ɗaya zaka ka yi mata kasan bata cikin ta ga yunwa ga muguwar sha'awar da ke ta. ita kan bata yi farin ciki da zuwan ta zariya karatu ba ta san mugunta ce kawai ta khalifa ya turo ta alhamdulillah to yan tsakar gida a nan za kwana mu kasance da kowa gobe da Allah inda zan kamo kashi ne 26 ku ci gaba da kasancewa ta shi tsakar gida ku ci da kun ra'ayin ku tambaya cin gyara korafi ko yabawa haka zalika ku ci da ya mi a gurgurun ɗinku na WhatsApp da Facebook na gode da kasancewa ku a tashar tsakar gida